baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa. Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. yau za mu kawo karshen firar tamu da bakon namu barista solomon dalun kun ji shi makon jiya inda ya ce masu hali na sayan shari'a kana mahukunta kuma suna cin karensu ba babbaka lamarin da ya ce ba zai bar kasar ta ci gaba ba musamman a tattalin arziki mun dora daga inda muka tsaya inda na ce kana jin halayenmu ne suka jawo wannan ko kuma abin da muka gada ne daga hannun birtaniya kyakkyawan gado muka yi daga hannun birtaniya ana misali akwai sarki a wajenmu wanda ya ci haraji an cire shi a sarauta an daura shi aka kawo wani aka sa mhm. a lokacin a lokacin mulkin mallaka kenan ko a lokacin tura mallaka eh. akwai sarki na har yanzu kuma a wajenmu wanda yana na yana cin zalin eh, talakawa bature ya zo haka ranar daya yana kallon bature ya kama shi ya cire ya kore shi a kasa ya kai shi eh, hijira zuwa wani kasa saboda haka ba mu gada wannan ba ko a zamanin su mu na farko su sadona a wolowo hmm. da su namdi a akwai doka da oda kuma ana bi ana bin ta sosai mun raba gari da bin doka oda a zamanin ah, mulkin soja Ah, sojojin farko ko kuma dai sojoji na gaba to ba zama ba zan sai ina belin su ba domin ciwo ana fara ta da ciwon kai saboda haka mulkin soja eh. ita ce ta fara kawo wannan ita ta kawo wannan tabargazar da tabargazan domin in ka duba murtala ya zo ya kawar da waɗansu manya-manyan jami'an gwamnati kuma ya zarge su da zalunci da rashin bin doka mm. kenan kaga abin ya soma daga zamanin mulkin soja domin a bakin su muka ji cewa ana kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza don haka ba za mu nuna ya sa ga turawan mallaka ba mm. amma za mu ko mummunan hali wanda mu muka shuka wato mu kuka da kanmu kenan ko koma mu kuka da kanmu. To su irin waɗannan shugabannin da suka haddasa wannan abin da ya faru a ƙasar mu su ya suke ji me suke yi? E wato a Najeriya a halin yau tsofaffin shugabannin kamar ba su da wani taimako sosai ga irin waɗannan halaye ba. me ya sa na faɗa haka in ka lura da wani takada wanda dattawan arewa sun sa hannu a kai mm. sun zargi waɗannan tsofin shugabanni da saya su da hannun suna kallo ana kashe-kashe ba su ce komai ba ana karya doka a kasa ba su ce komai ba ana miyagun ayyuka ba su ce komai ba kuma su ne iyayen kasa wanda allah ya bar su da rai hausawa sun ce ba zai yiwu dan akuya ya mutu da igiya ba idan da tawa suna gida to ga tawa suna gida kuma dan akuya ta mutu don hmm. haka su ba su taka rawa sosai a zo a gani da cikin halaye na karye-karyen dokokin da ake ba mai wa su ma hanayensu da mayan jashi ya sa suna jin tsoron safar riga doka na sa mutane to Allah ki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro wata rana shi za ya ba ka tausayi kuma komi ne ne ya ba ka tausayi wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. gishiri na yi maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani ko me za ka yi rinka yin tunani to to wato yanzu dai ƙasar najeriya dai sai dai mu ce sai gyaran allah ko eh shi allah ba abin da bai gagare shi ba yana iya tada shugaba na kwarai wanda zai ladabtar da kowa ya hmm. girka kuma tsarin bin doka da oda domin a samu cin gaba me yiwuwa mun shiga wannan halin domin mu yan najeriya karan kanmu ma ah, mun munafinci kanmu tukuna mun samu irin wannan hukunci daga wajen Allah ba haka ba irin abu halin da aka shiga ciki na rashin bin doka tana da hasari kwarai da gaske a Najeriya yanzu kaza ya fi mutum tsada domin in ba ka da dubu biyar zuwa goma ba za ka samu kaza ba amma wai ka kashe mutum akan hanya hmm. yar shi ka wuce ma ba wani zai tambayin ka ba ba wani abu ne karamin yaki ne ba wanda zai tambaye ka haka za a kashe mutum kaga ana kallo kowa zai wuce ta yi muni ta kai kenan to saboda haka ah, rashin bin doka da oda na da illa sosai ga kowane abin da kasa za ta tunkara to uh, barista da a ce najeriya ta natsu ah, daga irin abun da ka faɗa yanzu da a ce natsatsiyar ƙasa ce da take bin doka da oda ga al'umma allah ya bata ga albarkatun ƙasa ga na mai ga ilimi na al'ummata kana jin akwai wata ƙasa afirka da za ta daga ma najira kai idan najeriya da ta nasu ta kama hanya ta kai kanta bisa ga kirarinta na babban yaya eh. a afirka yana mm. so in tabbatar maka ko amerika nan bakake da sun kaura zuwa najeriya bakaken da suke nan da su kaura zuwa najeriya za su kaura zuwa najeriya kuma yau in ka tabbatar da najeriya kasa mai bin doka da oda kuma ta kama hanya mutane su tabbatar cewa da gaskiya ke ke da yawa duniya za su koma najeriya kuma hmm? za su koma da zama domin ah, na karanta sai gumi da yadda kuma baka ke a duk duniya suke ji su cewa ina ne tushinmu ba su koma wurin hmm. don komai na wajen ba za su koma wajen su ba da ma su domin gina kasan abin da ya sa ga kowa na cewa zuwa wayan surare shine irin halin da kasan take ciki to lallai sai mu ci Allah kiyaye amin to barista na gode da yawa wannan fira da muke da kai karshen firar kenan da fatan za a yi gyara a kasar a madadin bakon namu barista salomon dalun da juli garsha wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni salo garba ke muku fatan alheri sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda ku ji mu da wani sabon shirin ba za ne 就在。